wadda ɗauki an dacewa minka daggare ga Allah ƙa'idan wadda ka jagoran mutum ilin da har zuwa ga shari'a wa kalban muna biɗan baiwa muna biɗan kuma wa kalban da zuciya kalliban mai juyawa ma alhaƙi tare da gaskiya duk inda ta juya zan bisa gaskiya muke can cikin ashafa da ƙari na ashafa shirin shafa ne wata waka a cikin wanda ka wa ma zan miyar hannu illa lilzihi wa ma laqalbu illa ta yataqallabu wa ma zan miyar insanu ba don komi aka ce mutum al insanu ba illa lilzi sai dai wa mantuwa da shi saboda yawan mantuwa an kace mai insanu wa ma laqalbu kuma ba don komi an kace mu zuciya ana kiranta alƙalba ba illa ta yataqallabu sai dai juyawa da kai. kai ka sa kuɗin ka aure amarya ga kana suwa bayan shekara biyar kaga kuma baka kwanta wata haka su an dubu jibu ce na sake kuma wata haka su kaga kana so ga mota ka sai ka sai kaga kana so mashin ka sai ka sai to saboda yawan jiye ka cikin alƙalam daga tana so ta ka ba daga tana so ta ka ba to shine ya ce Allah ka ba mu wannan tsarrubu muna da dabbaiwar alban zuciya minka da gare ka Allah mutakalliban wadda ka juya ma alhaji duk sanda ta gaba ta son abu zuciya ya za Allah ko kai ba ka so ne duk sanda zuciyar mutum ka tana son abu ya za Allah ko kai kana so ne to haka imamu na hari yi addu'a ga wani sa'annan kuma muna neman baiwar halshe min ka daggare ka Allah mutahalliyan wanda an ka tsawata bil sarki sanda duk ya zanzan ya faɗi magana ya zanzan gaskiya ka tsaye Allah ka ba mu irin halshen mun shi na imamu na hari yayi addu'a wani daga duk wani tsohibu ta kama da rashin wani tsohibu muna bi tsaye tsayawar nudukan mu mu'ayyadan wanda an ka karfafa ko ka ce muwayyadan ko ka sa alif da gare ko kuma shi wanda an ka karfafa bil hujjati da dalili in yi an ka magana a ce qur'ani ya ce kaza ko ko hadisi manzo ya ce kaza ah, ne a ce a wani tsohibu muna bi ɗabbai isabatan katariya shi a dacewa za a idatan wanda ka wa anin zai gabar ya karkata in ta gaza karkace sai ta kore ka ka koma daidai in ka yona a kefo ka in ka a kefo kana wa'azi mata kuma na muna neman wa ƙuduri, bai wa ƙuduri da gare ka Allah ahiratu wanda ka rinja da hawan nan sa rayuwa sannan rayuwa duk ta yi a tantu ta aikata ɓanna sai dai ina فنية من كي يفتت إله باشوا بعد يقول الله المدوني وما إن بعد يقول الله أقول جامع باشي وما إن بعد يقول الله أقول أيكو دار الجنة دور الأبو بو أقول إن الله أقول نعم وبزيرة كم من عن من بير والنورة ندرك ود مكرزك إرفان لك إرفان سنة إيكون الله بهذا إذا تؤمن الله بابتي الله نعم إن من كرزا الله نعم in an karanta mana Allah na in an yawaita mana Allah na zahi Allah na yi komi dai mutum dai Allah na Allah na to sai Allah ya baka lura sani haka bai rata wa an tuzidna to baki wani tsoro da tagari yace Allah ka azzarta mu kuma kana iya hada ta ce wannan tsohibu muna bi dabbai wa an tuzidna Allah ka azzarta mu bil hidayah da shari'a ila dirayat zuwa ga ilimi mai kokuga duk abin da za ka wadda ya zan da hujjoji ne ka kai da ƙa'idoji shi adda wata na ya Allah ka ƙarfafa wace ma bil i'anati da taimako alal ibana da bisa ga bayyanar da gaskiya wata na ya Allah ka tsare mu min algawadi daga bacewa firewa ci wajen ruwaito abu kan magana ta yana gugu yoda ko mu yi ƙari ko mu rage ko mu zara ayi ko ko wasa wanda zalimana ya Allah ka juya mu an tafahata daga barin dumi na wauta ko aiki na wauta tilfuka hata wajen bananci magana za ka yi ta bananci Allah ka san ka samu daga wauta mu lare a lare mu hatta da abin har mu amince da hasa'id al-azrati girbe girbabe an halitta duk abin da halitta zai girbewa shi waɗi mu duk abin da za mu waɗi ko da gaugawa za ka wannan magana da ya kai kuri Allah ka mu da har yanzu duk abin da kawai kace ai gaskiya da wani ku ba kuma a ishe mu ga gawailan zahar ba halake halake na kawa halshi halitta shiga magana ga zan daɗi da awade ta to amma in halaka ka Allah ka samu kauci kan mu daɗi da wala na rida kaga kan mutulga ma mauridal ma'asamati matulgat laihi wala na ƙiba kada Allah ka sa mu tsaya mu ƙibal man da mata wuri na tsayawa na rana zane wala na haku ka a matse mu bi tabi'atin da zunubi mai bibiya da kare da kare wala ma atamatin koko abin zargi wala na ja'u da Allah za a matse mu na shi ko nu rabu shi a matse mu nu da'u ko mu matsu a matse mu ila ma'azalatin zuwa ga abu shi an matsalan bato illa mu azalatin zuwa ga kawo uzuri an ba da rajin da gauwa kai da kace ka zami aka zaba a bari ko ka zo gida ka bai kullu tsari nan za ka faɗi Allah ka zaka asirje mu idan da Allahumma fa hakikla na amil ya ya